hudubar tana magana a kan munanan ayyuka su ne sababin musifa da fitina da halin da muke ciki munanan ayyuka su ne sababin fitina da hukuba da halin da muke ciki na kakani kai da haka kofar allah a buɗe take idan masu tuba sun zo za su shiga kuma allah zai yaye musu dukkan abin da ake ciki babban abin da ya rage kawai mu tuba mu koma gare shi shi allah tabaraka wa ta'ala a garin na san akwai hadiri amma dai za mu yi kokari saboda koda yaushe ruwa yana iya sauka amma muna son mu kira ne ga wato al'amarin gwamnati da kuma sauran wasu al'amura duka musamman akan kisan da aka yi ma wannan bawan allah malamin da ya fito daga yobe wato a ƙasar nan ake zagin addininmu kuma a ta ba mu haƙuri kuma a ƙasar nan yanzu ake so a sake rore mu ana kashe mu ɗaiɗai da ɗaiɗai ana ta kisan mutane ana ta magana gwamnatoci ba su magana don haka muna kira a wannan lokaci a bijinin bawan allah nan waɗannan mutane da suka furta da kansu ya kamata a kashe su a fili kowa ya ga cewa an kashe su wannan shine kadai maganin fitinar duk wata magana da za a yi ba ita bace muna kira da lauyoyi muna kira da hukumomin gwamnati muna kira da masu faɗa aji muna kira ga dukkan wanda zai yi magana ya saka baki a kashe mutanen nan iyakacinta annan kawai shine kawai a kashe su amma duk wani abu da za a ce a je kotu a yi waye a yi waye tun da sun faɗa sun kashe kuma lib ya ba su taimakon su yayi ya kamata a ce an kashe su kawai a kashe su ba sauran wani dogon bayani yadda 'ya'yan wannan malamin suka ɗanɗana bala'i 'ya'yansu su masu ɗanɗana yadda matar wannan malamin matansa suka ɗanɗana bala'i rasa shi su masu ɗanɗana yadda iyayensa suka rasa bala'i suka zamu ɗanɗani musifar sun rasa ɗansu su ma iyayensu su rasa ɗansu walakun filki qisasi haya idan ana son a rayu rayuwa cikin aminci ba tare da wani ya shiga wani ba to shine yi kisasi kawai a kashe su mu wannan shine kiran mu kuma in ba wannan ba wallahi ba mu yafe ba wallahi ba mu yafe ba duk wani surutu da za a yi ba mu yafe ba wannan ita ce gaskiyar magana ba mu yafe ba duk gwamnatoci da wanda suke da hannu a yi magana su yi magana domin wannan abun ya zamanto wani abu ne wadda ake kamar wani abu ne shiryayye ko wani abu ne gashi nan dai a mutum zai tsare ka ka bashi lif ya yaudare ka cewa motar ka tayanta tana da wani abu ka fita ya bindige ka ya ɗauki motar ka jama'a me ake jira da waɗannan mutanen su faɗi wannan maganar wai har yanzu wai wasu mutane suna rike da su me ake jira da su kamata yi a kashe su na ta ce gaskiyar magana kuma shi ne adalci dama rashin adalci shi yake zubowa da irin waɗannan abubuwa na haka shi alkurani tun ba ya gama kawai wanda ya kashe rai a kashe shi tunda ai ganganci ne ba wani abu da ba a sani ba anan ba da ma ka ce kuskure shi ya ce masa tayar motar ka akwai matsala ya fita zai duba kawai ja bindiga ya harbe shi kuma yana ya ɗauke motar to kuma wannan shine yanzu za a zo har ma ana jiran wani abu tuntuni ina gwamna ban sa hannu an kashe shi ba duk abin da zai faru sai ya faru wallahi tallahi so munanan ayyukan nan da ake su ne sanadiyar duk fitinar da muke ciki wallahi billahi waɗannan munanan ayyukan da ake su ne sanadiyar duk wannan fitinar da ake ciki na ga shi za huɗubar mu take wannan magana akan cewa munanan ayyuka jama'a su ne sanadiyar fitina da bala'i da rashin zaman lafiya da muke ciki munanan ayyuka godiya ta tabbata ga Allah mai rinjaye akan bayinsa da buwayarsa da tilastawarsa da ɗaukakarsa muna godiya gare shi tsarki ya tabbata gare shi muna gode masa a bisa abin da ya game mu na daga ni'ima da falala don karamtawa da kyautatawa ya shirya da mu hanya guda biyu ya bayyana hanyoyi masu tsarki ya bayyana abubuwa hanya madaidaiciya daga cikin bayinsa akwai waɗanda suka sunkuya suka kafirce akwai kuma waɗanda suka kama hanyar shirya tare da imani muna shaidawa lalle allah shine guda ɗaya abin ba shi da abokin tarayya na muna shaidawa lalle annabi muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne ya yi kira zuwa ga addinin Allah a ɓoye ya yi kuma a bayyane tsira da amincin Allah su tabbata gare shi tare da albarka gare shi da alayensa da sahabbansa waɗanda suka kasance a kan gaskiya kuma mataimakansa suka ba shi gudumawa bayan haka ya ku bayan Allah ya nemi wasiya tare da kaina da jin tsoron Allah a ɓoye ko a bayyane kada abin da yake sauka na bala'o'i iri daban-daban a cikin wannan duniya mai karewa ku yi tsammani ba da sanin Allah ba da sanin Ubangiji kuma Allah zai yi hukunci a kai ya kira masu imani ya ce ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa kada ku mutu sai kuna masu miƙa wuya zuwa gare shi shi Allah ya ku bayan Allah abinda muke shaidawa da abinda muke gani na takaici da bakin ciki abin lura ne ga masu lura kuma tunatarwa ne ga waɗanda suke masu tunatuwa babu shakka abinda muke shaidawa da idanuwanmu da abubuwan da muke ji a kafafen watsa labarai da abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasa da kuma sama ayoyi ne waɗanda suke masu girma kuma ababen tsoro ma waɗannan abubuwa sun isa kaɗai ko da ba wani mai wa'azi su kaɗai sun isa wa'azin mai wa'azi kuma su kadai sun isa tunatarwa ga waɗanda suke masu tunatarwa kuma su kadai sun isa nasiha ga waɗanda suke masu nasihantuwa babu shakka waɗannan abubuwa da suke faruwa abubuwa ne masu girman tsawa wanda ya kamata kowa ya tsautu ya koma ga Allah kuma wa'azi ne wanda yake mai kaiwa matuƙa kuma nasiha ce wadda ta kai iyaka wadda Allah baraka Wata Ala ke yi abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasa saƙo ne daga ubangijin talikai wadda yana nuna in ba ba a daina ba to bala'in zai fi haka yawa allah yana tsoratar da mutane ne daga fushinsa kuma yana tsoratar da mutane daga saukar musu bala'i su ji tsoron fitinar da za ta biyo baya waɗannan abubuwa suna ba da labari ne akan cewa fa allah ya fara fushi da ƙasar da irin abin da ake na zubar da jinin bayan allah nagartattu da ba su ci ba ba su sha ba kuma hakan ɗin yana kirawo fushin allah ne muna roƙon Allah ya tsare mu ya ba mu lafiya da zaman lafiya kada ku yi tsammani waɗannan fitintunu suna afkuwa ne a banza haka kawai babu dalili kada ku yi tsammanin yadda suke bayyanuwa a fili ku yi tsammanin kawai ɗabi'a ce ta ɗan adam kamar yadda wasu rafkanannu suke da wannan waɗanda aka cuɗanya tunaninsu da banzan imani ko da banzan tunani na daga ilimi da suke da shi wanda kuma a sha'anin kan lahira su rafkanannu ne yanzu mu jama'a za mu iya amincewa da tanadin ubangiji wanda allah ya tanadi mummuna kuma mu zo muna tsammanin yardar ubangiji cikin irin wannan hali da muke da shi shin ba ku jin faɗin allah jabbari mai abin nan wato mai tilastawa mai karyawa shi allah mai tilastawa yana cewa mutanen alkariya shin kun yadda bala'ina ya zo muku kuna bacci da daddare kun yadda kuma ya sake tambaya ce yanzu ku kun yarda kun amince mutanen alkariya in zo muku da azaba ta da hantsi lokacin fitar ku aiki ko zuwa gona ko ofis ko kun amince in zo muku da bala'i na kuna wasa na kwallo da sauran wasanni yanzu kuna iya aminta da makirci na in ji Allah da tanadi na kuna iya amintuwa da shi to Allah ya ce bari in shaida muku ba wanda zai amince da tanadi na da makirci na sai tababben dan adam wanda bai san yadda karfin makircin yake ba shin ko ba ku ji faɗin Allah ba ne mafi girma da yake cewa tsarki ya tabbata gare shi shin kun amince da wanda ke cikin sama ya haɗe ƙasa da ku ya markaɗa ku ya nitsar da ku cikin ƙasa kawai ta zamanto juyawa take da ku za ku iya ba mu Allah wannan garantin shin ko kun amince da wanda ke cikin sama ya aiko muku tsankon kwani daga sama na bala'in ruwan musifa Allah ya ce idan ba ku farka ba babu shakka wallahi da sannu za ku gane karshen gargaɗin da nake muku ai waɗanda suke sun fi ku sun ƙaryata ni amma yaya ƙarshen su ya kasance waɗannan rafkanannun mutane da suka rafkana muna ce musu ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoron Allah kuma ku ji tsoron Allah ku miƙa al'amari zuwa ga Allah ku daina jingina ma Allah gaba da ƙiyayya kada ku ta da fitina ta faɗa tsakaninku da Ubangiji ba za ku iya ba wallahi ba za mu iya faɗa da Allah ba Allah tsarki ya tabbata a gare shi mabuwayi ne kuma ma'abocin ukuba ne ya iya ramuwar gayya in an saba masa wallahi ya iya ramawa ba wai ya kasa ramawa ba ne ta inda zai rama din ba za ku ji daɗi ba tsarki ya tabbata ga Allah mai ƙarfi ne mabuwayi kuma mai karyawa tsarki ya tabbata ga Allah mai aikata abin da ya ga dama ne shi mai iko ne akan komai tsarki ya tabbata ga Allah mai tsananin azaba ne tsarki ya tabbata ga Allah ya ce babu wanda ya isa ya tsere mun cikin sama ko ƙasa domin ni mai ji ne kuma mai gani masani tsarki ya tabbata ga Allah mai azurtawa ma'abocin ƙarfi amintacce ya ce ku ji tsoron musifata kuma ku ji tsoron saba mu ku ji tsoron azabata ya ce shi ne tsarki sai tabbata gare shi ya ɗaukaka ya buwaya ya ce ni na halakar da adawan farko na biyar da samudawa a kansu babu ɗaya wanda yanzu yana duniya kowa na kai shi lahira yana ƙarƙashin ƙasa kuma ni ne na halakar da mutanen nuhu da ruwa tun kafin waɗannan adawa saboda sun kasance azzalumai ne sun yi ɗagawa sun ƙetare dokokin allah sannan ce ni na halakar da mutanen mu'tafika na sarayar da su bala'in da na saukar ya rufe su abin da ya rufe su ya ce a cikin ni'imomin da na yi kuna da shakku a kansu to a cikin azabar da na yi fa kuna da shakku a kansu ko ban yi ba ne abin da duk nake baku labari a alkur'ani ai na yi su kuna da shakku a kai wannan shine ubangijin ku ya ku bayin Allah kuma wannan shine Allahn ku abin bautar ku wadda kuke nema ku jingina masa barna a jikinsa tsarki ya tabbata gare shi ne mafi tausayi ya fi kowa tausayi yafi ma uwa tausayi a kan ɗanta. da yawa daga cikin hikimominsa shi Allah da ya saukar wa mutane don su azantu kunnuwansu da zukatansu suka makance suka ƙi tunawa da yawa ya yi wa'azi iri daban-daban idanuwan mutane suka makance suka ɗauki abin da suka ga dama suke yi da yawa ya faɗakar ya yi magana kunnuwan mutane suka zama kurabe ba sa ji da yawa ni'imar da ya saukar mana ta ruwan sama da abinci da lafiya da hankali da ilimi da kuɗi da ya bamu da mulki amma ba mu gode ni'imar ba harsunanmu ba sa fitowa su faɗi ni'imarsa sai dai kullum kuka muke masa hakanan zukatanmu ba sa mana tunanin alheri sai sharri to ku fa sani Allah ce ku saurara lalle ni Allah tabaraka wa ta'ala ban jinkirta yi muku ukuba ba da yin azaba ba wai dan na kasa ba wallahi matukar kuka gaggauta yi mun ganganci zan daukar muku da musifar da ba za ku iya ta ba shin ko kuna zaton Allah yana kun barranta ne kun kubuta kuna da karfin da za ku iya kare kanku da sojojinku da makamanku kuna da wannan labarin cikin littafi an taɓa baku wannan bayanin babu shakka ku ji tsoron Allah a lokacin da shi Allah ya fusata ya gaya ma fir'auna ya ce lokacin da ka fusata ni da kai da mutanenka na yi ramuwar gayya a kanku kuma har yau labarin ake fara ba mu da ƙarfi yaya mutane Allah zai yarda da su bayan suna bayyanar da sabo a fili su shiga tiktok su yi zunubai su fito a facebook su yi zunubai su fito a kan hanyoyi su yi zunubai su sha giya a cikin gidajensu su yi luwaɗi su yi maɗigo su yi cace su kashe rayuka su sha giya su yi abin da duk suka ga dama ta yaya allah zai yarda da wannan al'ummar su zo suna alfahari da shan giya suna alfahari da kayan maye suna tsere mata suna gasa wajen bayyanar da tsiraici a cikin tiktok mutane suna bayyanar da tsiraicinsu a fili mai gaskiya abun gaskatawa shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai al'ummata za ta sha giya a ƙarshen zamani kuma za ta ambace ta da wani suna suna nema su sa mata wani suna na daban ya ce za su yi ta kiɗa su kwana suna kiɗa da 'yan mata an yi anko muganniyat manzon Allah ya ce 'yan mata suna rawa ana shan giya ya ce za su kwana suna kiɗa a gaban manyan mutane za a kwana manzon Allah ya ce gari zai waye za su tattara kayan su kafin kowa ya isa gida sai na sa masa surar alade da ita zai isa gidansu ko kuma a sa masa surar biri mabarnaci manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa zunubin wannan al'umma da sannu al'umma za ta kasance wato sai ta samu girgizar ƙasa Allah zai girgiza ƙasa ya ce za ta kai matsayin da Allah zai rinka jefo mata duwatsu na bala'i daga sama ya ce za ta kai kuma al'umma za ta canza sura wato daga surar masu gaskiya zuwa makaryata daga surar mutane masu addini zuwa marasa addini za su sha giya su ba ta wani irin suna za su riƙi 'yan mata waɗanda suke anko wato waɗanda suke mawaƙa 'yan mata su ne za su fito su rinka waka su suke cashewa a duniya kuma su ake so suna buga ganga suna kiɗa suna rawa kuma duk gidaje su ake saurare manzon Allah ya ce za a kai ga wannan ya ce har manyan mutane in ka shiga gidajensu sai ka samu irin waɗannan 'yan matan suke kallo ya ce yaya Allah zai yarda da ku ta yaya Allah zai yarda da ku bayan kun bar sunnar annabinsa ta yaya Allah zai yarda da ku bayan kun bar sunnar iyayen muminai matan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kun yi biyayya ga sunnar wato tafarkun waɗanda suke makiya Allah makiya addini makiyanku daga cikin yahudu da nasara da kafiran duniya kuna biyayya a gare su taƙi da taƙi kuna biyayya a gare su shimfiɗa da shimfiɗa har ma a wannan zamanin za ka samu matashi ya cika fiskarsa da gemu amma ba don Allah ya yi gemun ba ya yi gemun ne don kawai wani mawaƙi ya saka ko kuma ya yi gemun ne don ɗan wani drama ya sa ya yi gemun ne kawai dan dan wani shaƙiyin duniya ya bar gemun shi yasa ya bari ba wai dan manzon Allah ya bari ba suna biyayya ga waɗanda suke ba su da rabo a wannan duniya ba su da rabo a lahira ya cika wannan gemun a bisa wannan tsari don koyi don koyi ga bayahude don koyi da wani makaɗi don koyi da wani shaidanin duniya don koyi da wani ficaccen shaƙiyi a duniya ya bar gemu ya wannan kaskanci ga wannan al'umma ta ɗauka ta ɗora ma kanta ta yaya za a yi tafita daga cikin wulakanci da kaskanci daga wajen ubangiji da yaya allah zai yarda da ku a lokacin da mutane in aka ambaci karerayin banza waɗanda mutane suke tafiya a kansu a wannan lokacin suke cewa wannan wayewar mu ce idan ka ambaci mummunan al'ada sai su ce ai wayewar su ne dubi bukukuwa yadda ake a yau ka dubi yadda ake auratayya a gidajen musulmai idan kai musu tambaya kai musu magana akan wannan abin da suke cewa wayewa ne da ci gaba idan ka ambaci wata mummunar al'ada wanda addini yake fada da ita sai su ce wannan mun gada ne tun daga iyayenmu idan ka ambaci mummunan tunani da suke ɗaukowa na kasashen waje na turawan duniya da yahudawa shaƙiyai za su rinka cewa ci gaba ne da wayewa wannan ci gaba ne a wajensu suna girmama abin da suka gado daga yahudu da nasara daga abin da suka kwafo daga can ko da wannan abun ya zamanto shirka ne ko da ko ya zamanto al'ada ce ta fasikanci ko da kuwa a kansa kafirai suke rayuwa ko da kuwa jahilci ne da wauta to sai sun ɗauka sun rataya ma kansu dubi wannan al'ummar yadda take a yanzu amma idan al'amari ya zamanto yana da alaƙa da addini da alamomin addinin Allah da shari'ar Allah a lokacin da kake bayani akan wannan sai su zaro takobinsu na jayayya kowa zai fito facebook ya yi rubutu saboda ka faɗi hadisin manzon Allah ai ta rigima kowa ya sake harshensa mai kaifi ya ta rubutu yana zagin waɗanda suka yi magana akan sunnar annabi cewa ma suke ku kyale mu da wannan masu tsanani yan ra'ayin riƙau yan kishin addini duk abin da ake faɗawa masu addini kenan a yau saboda haka a bar su za su yi tafiya akan ci gaba da kuma abin da suka gada daga wajen yahudu da nasara fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba mu da ƙarfi ba mu da dabara sai dai mu faɗi ya Allah kuma Allah ka shaida mun faɗa ya kuma ta san musulmai ku koma izuwa ga ubangijinku ku yi riko da igiyar addini wanda take ita ce mafi karfi wanda ba ta tsinkewa za ta kai ku ga tsira ku tuba zuwa ga Allah tuba ta haƙiƙa domin kofar tuba a wajen Allah a buɗe take Allah yana farin ciki da tuban waɗanda suka tuba zuwa gare shi shi Allah ta baraka wa ta'ala kuma komawa ta zamanto komawa ne ta yi ma Allah ɗa'a. ku yi magana da hankulanku shin abin da matasa kuke aikata wasu daga cikinku cewan waɗannan abubuwa sun dace da iyayenku kuma sun dace da al'adun da kuke tafiya a kai sun dace da ɗabi'a ta addininku sun dace da abin da kuka tashi kuka ga iyayenku da kakanni suna yi na addini ku yi magana da hankulanku kuma ku tambayi hankulanku ku dubi al'amarinku a yau babu ilimi babu sana'a babu addini sai tumasanci da shakiyanci wani mai magana yana faɗa a cikin waƙoƙinsa yana faɗi yana cewa dubi 'yan yara da samari wanda su ya kamata da wuri wato su ta istighfari yau ba shirya suke nufi ba sun fi son hululu da shan sigari mai faɗa musu ma suna gaba da shi nan gaba kaɗan za su koma zuwa ga kabari da yawa daga cikin waɗannan matasa waɗanda suka mutu mutuwar fujua da yawa daga cikin waɗannan matasa masu ƙetare iyaka mutuwa ta same su ba tare da wani abu saboda kada ka yi tsammanin don kana matashi mutuwa ba za ta kama ka ba ya koma zuwa ubangijinsa ba tare da guzuri ba ba tare da wani amfani ba Allah kaɗai muke roƙo ya tsare mu da irin wannan hasara da mutum zai rayu a wannan duniya mutuwa ta buge shi bai koma ga Allah da guzuri ba babu addini ku yi lura ya ku masu hankali ku yi lura ya kuma abota basira da kallon hangen nesa wanda fa duk bai wa'azantu da mutuwa ba to babu wani mai masa wa'azi kuma ku sani wannan duniya gida ne na bala'i da fitina kuma gida ne na karewa kuma ku sani gidan lahira shine gida na sakamako kuma shine gidan wanzuwa Allah ta'ala bai taɓa haɗawa mutum aminci guda biyu ba wato kenan akan saban Allah idan ka ji tsoron Allah a wannan duniya to Allah zai amintar da kai a lahira amma babu yadda za a yi ka saba ma Allah a wannan duniya kuma ya baka aminci a lahira ba zai taɓa yiwa ba da haka idan ka bauta ma Allah a wannan duniya kana tsoron sa to lahira zai baka aminci wanda duk ya zaɓi duniya ya abin da ya ga dama to zai girbi lahira kuma babu daɗi Allah muke roƙo ya ba mu cikakken zaman lafiya da aminci da kuma samun shiriya ya ku bayan Allah kowa ya koma zuwa ga addininsa ku san Allah tun kuna cikin hankalinku kafin tsanani ya zo ya rullube ku Allah ya manta da ku ku gaskata Allah cikin abin da ya faɗa Allah zai gaskata muku abin da kuka yi aiki ku ambaci shi Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai ambace ku a inda ba ku tsammani ku gode ni'imarsa da ya muku ta hankali da arziki da abinci da wadata da ya baku Allah zai kara muku ku ba mu Allah haƙƙinsa a wannan duniya na bauta masa shi kaɗai zai cika muku haƙƙin ku gobe kiyama domin shi Allah shi ne mafi karamcin masu karamci kuma Allah shi ne mafi tausayi masu tausayi kuma Allah shi ne mafi ba da kyautar masu kyauta shin ba ku ji faɗin Allah ba ne tabaraka Wata'ala da ya ce lalle da mutanen alƙarya za su yi imani kuma su tsare dokokin Allah da zan buɗe musu albarkar sama da kuma ƙasa sai dai Allah ya ce sun ƙaryata ni don haka sai na kama su da munanan ayyukan da suka kasance suna aikatawa ko ba ku ji labarin da Allah ta baraka wa ta'ala ya faɗi ba ne yana cewa wani gari tsarkakekke wato tsiron sai yana fitowa da cikin wato a cikin sauƙi, da kuma wani gari wanda ya zamanto mai aikin sabo banda zunubai ba abin da yake tsiron sa baya fita sai da wahala misali Allah tabaraka wa ala yake bugawa dukkan mutanen da suka bi Allah ƙarshen su zai zama da kyau dukkan mutanen da suka saba ma Allah rayuwarsu za ta zamanto cikin kunci Allah ya ce haka muke buga ba da misali muke sarrafar da ayoyinmu ga mutanen da suke masu gode mana babu wanda ya fi Allah gaskiyar zance duk duniya ba wanda ya kai Allah gaskiya ku fa sani ya ku bayin Allah idan azabar Allah ta sauka ga mutane ba su tuba ba to babu shakka babu wasu mutane da za a keɓance a cikinsu ba a musu wannan azabar ba shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan musifa ta sauka a cikin mutane to za ta samu mai kyau kuma za ta samu mummuna sai dai a ranar tashin alkiyama idan na tada alkiyama kowa ya tsaya akan niyyarsa aisha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana ce masa ya rasulallah yanzu mu za a halaka mu a cikinmu akwai salihai masu bin Allah masu istighfari masu ibada kuma sai a halakar da mu manzon Allah ya ce yi Allah zai halakar da ku matukar zina ta bayyana a cikin ku ya ku iyaye maza da mata ya ku iyaye mata ya waɗanda suke mulki akan al'umma ya waɗanda Allah ya ba su mulki akan al'umma ku fa umarci wannan al'umma ta gyara kuma ku gyara kanku ku umurci 'ya'yanku da ma'ya'yanku maza da mata da 'yan uwanku maza da mata da abokanku maza da mata ku umurce su da su bi Allah kowa ya ba da umarni a cikin gidansa a bi Allah kuma kowa ya hana dukkan wanda ya shafi bangaren sa munanan aiki sannan kusa a yi sallah ba ina nufin ku yi sallah kawai dan shekara bakwai ko kuma ku buge su akan shekara goma ba a'a babu shakka ya zama tilas a wannan lokaci lokaci yayi da kowa zai matsa ma na gidansa ya zamanto nagartacce domin bala'in da mutane suke ciki a yanzu babu shakka dole ne kowa ya zamanto mai hana mummunan aiki kuma dole ne kowa ya zamanto mai umarni da abu mai kyau ya ku jama'a fa ruwa yana kare mana wallahi lokacin mu yana karewa muna fa kare shiga ne ba fita muke ba ya ku matasa ku lizumci addini ku zamanto masu bin Allah tabaraka wa ta'ala ya ku masu shiryar da mutane ku yi riko da aikin Allah ya ku mutane masu gyara ku kawo gyara cikin al'umma ya masu ba da tarbiyya cikin jami'o'i da sauran makaranti ku yi fa kokari kada mu ɗebe ƙauna daga rahamar Allah amma mai maza mu koma wajen shi Allah tabaraka wa ta'ala kada yaɗuwar zunubi yaɗuwar mummunan ayyuka da suke faruwa a cikin al'umma mu ɗebe ƙaunar cewa ba za mu ci gaba da umarni da abu mai kyau ba kowa ya fito ya ba da umarni mai kyau da abin da zai gyara wannan al'umma ku yi kira zuwa ga hanyar Allah da hikima da wa'azi wanda yake kyakkyawa kada ku yarda ku ɗebe kauna daga wajen Allah ku yi kyakkyawan zato ga ubangiji cewa zai fitar da ku a cikin wannan hali domin ai Allah mai taimakon addininsa ne kuma mai taimakon sa ne ko da ku waɗanda suke masu son kawo musifa ba sa so ku yi ƙoƙari wajen gyara abin da ya lalace amma kada ku yi ƙoƙari wajen ɓata abin da ya rage ku yi ƙoƙari wajen gyara abin da ya lalace kuma ku yi kokari ku dorar da abin da ya zamanto ya wato gyararre ne ku yi kokari ku karfafa abin da yake da rauni ku yi kokari ku kawo gyara ku gyara abin da ya zamanto ya ɓaci ya ku gwamnatoci a ƙasar nan ya ku ciyamomi a ƙasar nan ya sarakuna ku daina shiru ku fito ku fa gyara idan ba haka ba fa duk abin da muke ciki ake gani Allah yana iya tarwatsa mu a lokaci guda idan zunubanmu suka yawa kuma duk abin da ka tara ba za ka ji daɗinsa ba ba kama da mulkin idan ƙasa ta hargitse ba wanda za ka mulka idan wannan duniyar ta hargitse na haka kowa ya fito ya ba da gyara kowa ya kawo abin da zai kyautata al'umma masu mummunar mugunta da mummunar zuciya ku tuba ga Allah a dawo wannan shine mafificin aiki da ɗan adam zai yi wanda kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai taimake mu yana faɗa cikin alkur'ani yana cewa babu wanda ya fi wato kyakkyawar magana kamar wadda ya kira zuwa ga Allah kuma ya kira ga kyakkyawan aiki kuma ya aikata kyakkyawan aiki sannan ya ce ni ina daga cikin musulmai ya ku bayan Allah ku sani kyakkyawa da mummuna ba sa zama ɗaya to ka tunkuɗe abin da yake mummuna da aka yi maka da kyakkyawa idan ya kasance tsakaninka da wanda ya mummuna da shi akwai gaba ne to in ka tunkuɗe ta da kyakkyawa zai zamanto masoyi a gare ka babu masu iya wannan sai waɗanda suka zamanto masu haƙuri babu masu gamuwa da irin wannan sai ma ma'abota babban rabo mai girma allah kai tsira a bisa manzanka tare da alayensa kamar yadda kai tsira a bisa annabi ibrahim da kuma alayensa Kai albarka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda kai ga annabi ibrahim da alayensa lalle kai allah mabuwayi ne abin godiya ne kuma abin jinjina abin kambamawa abin girmamawa ya allah ka buwayar da musulunci da musulmai Allah ka dirka kadda maƙiyanmu da maƙiyan musulunci Allah ka kiyaye mana wannan ƙasa tamu Allah ka dawwamar da buwayar wannan ƙasa da girmanta Allah ka dawwamar da wato samun zaman lafiyarta da nutsuwanta Allah ka kiyaye al'ummar da take cikin wannan ƙasa da masu hukuncinta Allah muna roƙonka ka dawwamar da ni'ima da aminci a cikin wannan ƙasa musamman jihar mu ya Allah ya ubangijin talikai muna roƙonka ka dawwamar da zaman lafiya da ni'imar aminci na zaman lafiya ya Allah ya Allah muna roƙonka ka kiyaye garuruwanmu masu tsada daga dukkan wani abu mummuna ya Allah muna roƙonka ka dawwamar a kanmu da ni'imar aminci da zaman lafiya ya Allah muna roƙonka ka yi ma jagororinmu mawafaka ga dukkan abin da kai kake so ka yarda da shi ya ubangijin talikai ya Allah masu jagoranci masu jagoranci a kanmu kai musu muwafaka cikin abin da ka yarda da shi da kuma cikin abin da ya zamanto gyara ga bayi da ƙasa ya Allah ya Allah ka sanya Najeriya ta zamanto amintacciya ya Allah ka sanya Najeriya ta zamanto amintacciya da zaman lafiya Allah ka saukar da aminci da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ya Allah da kuma dukkan sauran garuruwan musulmai ya Allah ya ubangijin talikai ya mafificin mai tsaro ya mafificin mai tsaro Allah ka kawo mana tsaro da zaman lafiya muna roƙonka ya Allah ubangijinmu ka kiyaye mana wannan ƙasa mai tsada daga dukkan wata fitina ya Allah wanda yake nufin wannan ƙasa da makirci kamar yadda makircin a kansa ya Allah ka sanya shi ya zamanto wato abin misali a cikin al'umma Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin wannan ƙasa amintaccu cikin rahamarka ya Allah ubangiji ka saukar da albarka cikin wannan ƙasa Allah ka buɗe ma wannan ƙasa albarka Allah ka buɗe wa waɗanda suke jagoranci dama ta samun kawo abin da duk ya kamata ya Allah ya Allah muna roƙonka ka isar ma wannan ƙasa daga dukkan fajircin masu fajirci ya Allah ka isar ma wannan kasa daga dukkan sharrin masu sharri ya Allah ka isar ma wannan ƙasa daga takidin masu takidi ya Allah ya ubangijin talikai muna roƙonka da sunayenka mafiya tsarki ya Allah wanda duk yake nufin wannan kasa da mummunan al'amari ubangiji ka shagaltar da shi ya manta da kansa Allah ka mayar da makircinsa a kansa ka mayar da makircinsu a kansu ya Allah ubangiji ka kiyaye muka ba mu aminci a cikin wannan kasa daga dukkan wani mummunan abu Allah ka tsare mu daga sharrin masu fajirci da kafir wato da kaidin masu makirci Allah ka tsare mu da makircin masu makirci ya man ya wanda idan ya ce ma abu ya kasance sai ya kasance ya Allah masu wannan aiki idan za su shirya ka shirya su ya Allah idan ba za su shirya ba kada ka bar ɗaya daga cikin su ya Allah muna ka nuna mana ikonka a cikin su ya Allah nuna mana ka a cikin su ya Allah nuna mana ka a cikin su ya Allah domin kai mai iko ne mabuwayi mu ba mu da iko kai ne mai iko ya Allah kai ne ka sani mu ba mu sani ba ubangiji ka sanya ma wannan ƙasa mafita ya Allah ubangiji muna roƙonka ka kiyaye mu daga dukkan wani sharri ka kiyaye garuruwan mu daga dukkan wata fitina ya Allah muna roƙonka ka dawwamar da ni'ima da zaman lafiya a cikin wannan kasa Allah kai ma jagorori mawafaka cikin al'amarinka Allah kai ma sojoji wato wato mawafaka cikin al'amarinsu Allah kai ma dukkan masu aikin tsaro wato wato mawafaka cikin al'amarinsu cikin abin da zai zame mana alheri da kuma kyautattuwar al'umma da gari gaba ɗaya Allah muna roƙonka kada ka ba mu fitina masauki a ƙasar nan Allah muna roƙonka kar ka ba mu fitina masauki a ƙasar nan Allah muna roƙonka kar ka ba mu fitina masauki a wannan ƙasa ya Allah Ubangiji ka kiyaye ta ka kiyaye mutanen cikin ta ya Ubangiji Allah muke roƙo ka kamsa wannan addu'a domin kai mai ji ne kuma masani ya Allah ka karbi tuba a gare mu ya Allah domin kai ne mafificin mai yawan tuba kuma kai ne mai karban tuba kai ne mai rahama Allah ka ba mu rabo mai kyau a wannan duniya Allah ka ba mu rabo mai kyau a lahira Allah ka tseratar da mu daga azabar wuta ibadallah qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamukumullahu wa iyyai